rahotannin wunin jiya talata daga yankin difa sun yi nuni da cewa a wajen karfe goma na daren litinin ne wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da mahaifiyar dan majalisar dokokin kasa mai wakiltar yankin difa bulu muhammadu sawa'i kalilan bayan da suka saki wani dan kasuwar da ya fanshi kansa ta hanyar biyan makudan kuɗaɗe kamar yadda wani dan asalin karkara ta difa kaka tuda gwani Muhammadu, ya shaida min wajen karfe goma na dare wasu mutane wanda ba san su ba amma suna da aram da komi suka zo nan gidan mahaifin deputy bulu wanda yake assembly national na jihar difa nan geskeru wajen karfe goma suka zo suka tai da eh, mahaifinsa da bancin shi sun hudda wani ɗan kasuwa shi yan komersa shi komersan kin ina ji kudin da aka tambaye shi nan da nan ya biya aka bar shi har zuwa yammacin jiya talata yan bindigar na ci gaba da garkuwa da wannan dattijuwa yayin da a ɗaya bangare wata majiya ke cewa an fara tattaunawa domin shawo kan wannan al'amari cikin ruwan sanyi su wanda suka hudo wannan mayafin dipite bulu sun yi kira ga wani lamba suka ce miliyan ashirin na sefa suke so sai an biya wannan za su sake ta amma sun shaida da cewa tsohuwar lahiyan talau babu abin da ya same ta ga jikinta da ba su taba ta ba su yi mata komi ba to wani miliyan ashirin akwai wanda mutane sun tattanuna su gani yadda za su diba dai su ma ai su gani wannan abin kaga yanzu dai ba biya ba wannan kudin kawo yanzu ba wata sanarwar da hukumomi suka bayar akan wannan batu da ke ci gaba da daukar hankulan masu amfani da shafukan sada zumunta To amma a wata hira da muryar Amurka a makon jiya dangane da yawaitar satar jama'a domin neman kudaden fansa a yankin Maradi iyaka da jihar Zamfara, ministan tsaron kasar Nijar Kalla Mutari ya bayyana cewa abin nan masu yin shi sai in ce ba ma ne suke ba. Ya san kamar zai zama bada kuɗi. To na kira sojojinmu da jandarma da polis na ce musu su je su yi taro a can da mutanensu su gaya musu muna son mu ga an yi maganin wannan sabon salon sata da ya shigo cikin wannan lokaci kuma ina son su hiddo muna salo na maganin shi a lokaci kaɗan. Kwada yake ba wata ƙungiyar ta ɗauki alhakin sace-sacen jama'a a yankin Difa, masu lura da sha'anin tsaro na alakanta wannan aiki da ƙungiyar Boko Haram. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.